zan je makaranta ba ba inda zan je. Saboda ba za ka je makaranta ba sai ka shiga akwati shi ke mu je je kai kallon TV. Wayo lokacin makaranta ya yi. Ba cewa kai ba za ka je ba? Ba ni ne na ce ba zan je makaranta ba ba. kai ka rubuta wannan abc din a gaskiya ka burge ni sosai ka da gaske me ya giwa ni kaɗai ne me kaza me karfi? me barewa ƙwararriya yi mana shiru mun dakatar da ke ki koma gida ki koya masa gashi ta dalilin dakikancinka har ka sa ne asara aiki na karbi Bana ci wannan, bana ci wannan, kaza zan ci kaza. Ki ba shi kaza mana. Akwai kori a ciki mama, ba irin wannan ba. A soya min wata, amma kar sa komai. Likita! Ya kai ne likita? ɗanwa, ɗanka, ƙwaƙwalwa biyu yake ɗauke da ita a kansa. Ƙwaƙwalwa biyu ce? Me kake faɗa ne haka likita? Wannan ɗan naku yana da ƙwaƙwalwa biyu ba kamar irin na kowa ba. Bari na nuna muku gani. Wannan sunansa Kusayo, shi ma haife shi da ƙwaƙwalwa biyu. Sai mai bi masa wanda aka samu sunansa Jingiran hetta shi ma kwakwalwa biyu ne da shi yanzu haka yana dilhi da zama da ake haifa da kwakwalwa biyu ana haifar su ne da zuciya biyu ya za a mutum ya zo da kwakwalwa biyu likita jimina wannan aiki na da shekarar shekaru ba shi ba ne. suna da matukar yawa a cikin duniyar nan gaskiya ne zan iya yarda da kai saboda irin abin da yake yi yanzu me kake ganin za a yi mai gida kar ka samu damuwa gaba ɗayansu kowanne zai yi rayuwa ya rage naku ku bambance tsakaninsu da kuma abin da suke so, saboda kowa yana ɗauke da ra'ayinsa. Ba za mu yi wannan ba, ba mu sai ya za mu bambance tsakaninsu ba, saboda wata rana za ka ganshi yana son kiɗa, wata rana kuma sai ga baya ƙaunar kiɗa. Mun tafi. Yawwa likita. Ya kai ne mai gida? Ya za a iya kasance yana amfani da kwakwalwa ɗaya. Kwakwalwa da yake zuwa makaranta. ita ya kamata ku tsayar, Da ragowa abin da yake suna da amfani? Likita, wata rana ya yi rigima, wata rana ya zama mutumin kirki, wata rana kuma ya dinga karatu ba kakkautawa, wata rana ya zuwa makaranta. Eh likita, sai mun je makaranta, sai da rasa ina karatun nasa yake. Wannan shi ne, kuna jina, kamar a ce kowane irin mutum, wanda yake da kwakwalwa ɗaya, kuma zuciyarsa take ɗaya, idan har aka takura masa, cikin saka ɗaya ba zan iya yin fushi ba dan uwana to haka shi ma yanzu ga shi daidai zai yi dukkanin wani abu daidai kwakwalwarsa tana tafiya yadda ake so ba tare da wani jinkiri ba yana da kwakwalwar dama yana da ta hagu cikin ƙanƙanin lokaci za su iya juyawa wannan ta damar ta koma ta hagu Baba me muka zo yi nan? Likita, Ɗaya ne. Kwarai kuwa, yanzu kwakwalwar da take hannun dama, ta dawo na hagu, idan wannan kwakwalwar ta fara aiki, wannan za ta tsaya. Ya ke baba mama ce ba ta jin daɗi? Ba mamanka ba ce, kai aka kawo nan. Eh, maman ta likita, waje. Mai gida. Eh? Me sunan ɗanka? Abi Ram. Oh, Abi, Ram. kowa ka ba shi sunansa tun da kwakwalwa biyu yake dauke da ita to kowa zai abin da yake so da haka kowa ka ba shi nasa sunan yadda za ka kira shi idan kai haka ka gama da wannan matsalar yanzu kai ma ka shiga cikin tarihi a masu kwakwalwa biyu mun buga maka stamfi Baba ba zan kowa makarantar nan ba sai an salama wannan malamar. Wace malama za a salama? Ka da wannan maganar yanzu da a cikin wannan faɗa mu wani suna kake so. Abi Ram na zama maka za a dinga kiranka da suna Abi. Abi. Ana, kwakwalwa biyu ce da kai. Na sani mana baba, ba na ji likita yana fara muku ba? ba, ashe dama ya sani? Ina sa dinga kira na da suna ran baba. Ram, yayi. Lokacin sallah yayi. Aba. wanda kwakwalwar musulmi ce da shi, a canza ta. Wannan shine birnin Filorishi yana da ɗimbin mutane da yawa a cikin wannan birnin mai tarihi a nan iyaye na suke. Idan ka ji an kada ƙararrawar bauta, to ba kowa ba ne mamata ce kwarai, Idan ka ji ƙarar sauti kuma, ba kowa ba ne illa na raya muti ne ke holewarsa. Babana kenan. Lokacin da ya ji an danna ƙararrawar gida, Eh, Ramu yana nan mai gida daga wajen bata kama masa barsat ka faɗa masa lafiya yau bai je mu jami'a ba. Kai! Faɗa mai nan ka, yau sai ka fito mana da shi. Ya yi mun rashin mutunci ya yi wa birya za a yi mu kyale shi. Na ran sai da muka ga ka, sai mun shaƙe shi. Jami'a na fara ba ba za ki kira ba Abi za ki kira. Yana ɗakinsa yanzu nan zai fito. dana ya tunanin cewa ramu ne a cikin gidan shi ne na ɗan kaɗu sigarin da na gana shan sai na tabbatar da abin da kuke nema ne. Ya naga wanda ya tashi da wuri haka? Wannan irin dukan sojojin inda ya nema masa baba. Oh! Baba, ya ka gani yanzu? Kai, ai yanzu da takama ta zan dinga yin abu ko da ba tinkare ni ba. Kai abu da ka gana ma ɗana. Yayi. Na gode. Idan ya yi buroshi, shi ma ce ya yi buroshi. Shi ba ya son kiɗa, shi kuma yana son kiɗa tare da holewa. shi mutumin kirki ne shi kuma abin da baya aikatawa ya za a ce mutum ɗaya don shi da yake aikata wannan abin in ban da wannan banzara ciki ɗaya ne da ni amma kuma ɗakin arabe yake wancan yana da tsarinsa ni ma ina da tsari na To ai ban shiga bangaren ka ba ina tsagi na. Kai, wai menene haka? taya ni da rayuwata sannan kuma a ɗaki na wannan ya dinga samun ƙa'idoji to saboda me to zan ci gaba da rayuwata ni kaɗai ta yadda ba za ka zo min ba zan toshe kunne na Me wane da abu ke ya kare? lokacin da ram zai tafi ofis ya shi yasa na kada domin ya zo ya tafi ofis to aiki abi kuma fa danger eh, Labe Ram, gaskiya kai kokari. Ta dalilin ka wannan kamfanin sai ɗaukaka ke samu Ram. Gaskiya Labe ba ƙaramin kokari kake a wannan kamfanin ba. gaskiya kai babba ne kana ganin ba za mu gane kamar idan ka ajiye mashin ka hau keke abi wannan banzan gali din ne ya kwace musu wayoyin su, wai dan kawai wayoyin cana ne ye in ji mana kana nufin sai an sai iphone din dubu ɗari domin ayi wa gida ciniki bayan ga ƙananan wayoyi da cana suke yo mana idan ba rabon cana ba wasu sun isa su rike wayan ne to na baka nan da minti biyar kamar musu da wayoyinsu ni ina son cana ni na tsani cana asali ma saboda cana muka tsanci kanmu a cikin mayuwacin hali amma ba da ni kuka yi wannan takaddamar ba bara na kira a fahimtar da ku Me yake faɗa? Kamar ya, ba za mu yi faɗa ba. Kai, me wani abin yin faɗa? Ai yin faɗa yana janyo a ji rauni, mugun tsautsayi, sannan ma da jinyar da ba a warkewa. haka kalle gani tsarin sa ya canza kala kayan sa canza to ku sani cewa kowace irin rigima ni neman ta nake yi a ko ina bayan ka ci fada ba ta da amfani kai tun lokacin da kai munzalin girma in dai ban yi fada da wani ba ko to na jin daɗin rayuwata kana ganin za yi ja da mu ne wanda ya fi rigima ma mun gama da shi ka je ka tambayi baka sa. zai fada ma kowa ya mu wa'annan ya kamata na koya musu hankali aka ya naga kai wannan shigar ne? Saboda abokina abi, shi yasa da ya wannan shigar. Wai Allah, ya naga ki canza? Tunda ka canja saboda abi, ni ma na canja saboda ram. అభిరాముల వింత బుర్రగాదా అరే తందానా దేవనందనానా లైఫ్ అంటే ఓ సరదా బ్రో లైఫ్ అంటే ఓ సినిమా బ్రో పోరే కొట్టక వందా వీళ్ళు వేసై బ్రో లైఫ్ అంటే ఓ ఎంజాయ్ బ్రో లైఫ్ అంటే ఓ క్రికెట్ బ్రో పాలే కష్టం బ్యాటే నువ్వై మారో బ్రో హ్యాపీనెస్ ఎక్కడో పరిగెత్తి పక్కడో నీ హార్ట్ ఎక్కడో idan na ganshi a mashin abi ne idan na ganshi a keke ramu ne ke ne na kai abi ni wannan abu naka gaskiya ya ishe ni mu je ne maka bayani to mu je mana ce na yi matukar dace na tarka na buga takardar haka ne gaskiya ka yi matuƙar burge ni kamar ka san Nasir ha zai zo gare ka babana ya faɗa mun kai kaɗai ne wanda zaka buga wannan takardar saboda babana kai ne wanda ke buga masa takardu to yi sauri ka san zaɓe ya yi kusan gabatowa kuma ba na san ɓata lokaci a wannan rubutun naka ina son ka sanya kalmomin da za su kasance ka sanya kalmomin da za su wanke ni. aikin 'yan daba shi ake jin tsoro shi kuma aikin gwamnati ana samun ƙarin matsayi da kuma kuɗaɗe faɗa me kake bukata na rantse ma ko me zan maka kai tunani bai kamata kai amfani da wannan damar ba sai an jima baba kai falbalu sai an jima ta yata! eta, ta Allah gura bude ita, dan Allah gura bude ita, yalla bai, dan Allah, dan Allah gura bude ita, dan Allah yana roƙon ku. na mace zai abin da kake so. Bakin tambarin da aka yi na namsin haredi, ka wanke sun haredi ka ce ba haka ba ne. Idan aka samu wani saɓani akan wannan, ka san abin da zai biyo baya kuwa. Idan har ka wanke ni gaba ɗaya, to kamar ka wanke kanka ne. Sannan ka kubutar da kanka ta hanyar rubutunka. Kar ka manta wannan ɗan uwa. ka isar da wannan takardar a ina duk wani muhimmin waje musamman inda aka samu sunana ina son kafin nan da kwana biyu ya zama labari ya bada ko'ina kar ka bata min lokaci gaba ɗaya so nake a wannan yankin ba wani sarki idan ba ni ba dutse bai kamata ce ina tafiya a makance ba ina da wata bukata a zuciyata shi yasa na gaya ma muhimmin abu ne ina so ka kawo min ƙarshen wannan matsalar tare da dukkanin abokanaina Kada da kake gaban abin bauta kana roƙonsa me yake damun ka ne haka ka koma kana kallon yar shara ai ke nake kallo ni kai zuciya ta ce take kallanta ta dace da abi me gida in saka zuba mhm. ke turo mana Ta yi farin ciki? Na yi farin ciki. Sunana farin ciki. Farin ciki, farin ciki. A koda yaushe mutane suna kallon ku kamar ba wani abu ba, bayan kuma ku ne masu daraja. Kowane yanki ku ne mutanen da kuke tsaftace shi ma ɗaya ce daga cikin masu tsaftace waje. Aha, yayi. Mu je. Ya kallon me yake min, abi ya sama abokin rayuwa. nasara da hoto zuwa ga babana tun da ka tafi na ka samu madadinka saboda ban da kamar ka ta yaya zan iya wata da wani aikin ba tare da babana yana raye ba lokaci yayi da zan fara aiki tare da babana barka dai mai girma babana ayyo ni ne baban nasa anya ba koye min ba shi zai koya ma yadda babana yake ba matsala ba matsala idan ka kalli wannan tabbari na goshinka irin na goshin babansa ne. Kwantar da hankali kar karka samu damuwa. Zan koya maka duk wani abu da babansa yake ba tare ɓata lokaci ba, kar ka ci tsoron komai. Idan an gama abincin baba a kama masa gaba ɗaya. Wayo Allah, na ra'ayi ji. Ni yana ganin cewa wannan abincin da aka wata za a yi mutum ɗaya ci shi. Ai ni ko da kala ɗaya ka zuba man ya ishe ni. Eh, to shi kenan. wannan yayi bai girma ba wace budurba ce taimaka ke mai girma ba ba ruwa yake sha ba to me yake sha Sha mana. Sai ga ruwa amma zai shafi tsarin shanu. Ina mana samu hanyar fita daga gidan nan. Ni ina matashi na. ya ka tsofaffi ya ce mu yan mata ne. Ina kallon ka yadda kake yin kallo sai ka ce yadda babana yake yi. ka kamar idanun baba. Sanni Ram. Tun ɗazu kai kaɗai nake jira, ko za mu zama abokanai? Hmm? Ya haƙuri, ni bana abota da ‘yan mata, ɗan jima na, da ni da abi muna da bambanci sosai, ya kamata ki gane, ni na tsani ‘yan mata. kin gane ko hmm. wai shi mutumin kirki da kaga wannan yarinya gaba ɗaya duk ka rikice abi ina ganin ka je ka same ta ku yi magana ya fi wannan haukan kallon hotonta da kake yi. Ah, sannu baba. kai kai kai, me kuke a nan, ya za ku zo ku zauna cikin silima ko kaɗai, wannan silima ce ta kowa, wasu kake a kore daga manaja, jibana. Hoton wa kake kallo haka? Hoton kawata ce ta Facebook. To wayan nan fa? abokan yana ne Instagram. To ni ba? Abokin Twitter. Kai ji banza. Wata ka samu budurwa ban sani ba? Sai na kake wani yawo da hankali na ba za ka faɗa mu saboda me? Am yau na farin cikin iyaye ce mare jiki baba. Kai zauna. Yau ne ranar farin cikin iyayen? Idan ranar soyayya ta kasance ranar farin cikin iyaye, ai ranar zaka ga tafi komai. Me aka yi ke nufi? Kai kai kai baka fahimta ba ne? din ka ya faɗa su, fahimtar da shi mata. Sau ɗaya ya ga wata yarinya akan hanya, gaba ɗaya ta tafi da hankalinsa. To amma sai ka kula da ram. Bayan babu ya sani sai na sanar da wani? Tana da muhimmanci ya kamata ka sanar da shi. Ta yaya kenan? Kwallo wannan bangon ka gani. Baba. Ya kai. Ka sani ina da riko da addini na. Na sani. Na fara fahimtar wani abu. Duk wani abu da zai zo ya lalata hanyar addini na. Na san kai ma ba za ka so hakan ba. Na ɗauki alƙawari wa abin bauta na. Zan gudanar da rayuwata ba tare da wata 'ya mace ba. Abu ɗaya kawai zan. Shi ne kula da abin bauta. Amma kuma akwai ƙalubale guda ɗaya a gabana. shine wannan shaƙiyin ɗan naka baba ba ruwansa da sha'anina sannan kai ma ina sanar da kai ba ruwanka da sha'anina idan ba tarayya zami ba a ɓangaren addini limamin bauta ya faɗa mun addininmu yana buƙatar bauta da jajircewa duk wata soyayya abin bauta shine abin so baba oh. ina roƙon afuwarka oh. je Lakshmi ba sai da ya auri Smrita ba, Karanjit ba sai da aka waye gari aka ganshi da Sony Leon ba, abin da ya faɗa ba zai yiwu ba. Ji mana baba, idan shi yana ganin yana da kwakwalwa, ni kuma ni ne mai gangar jikin, kuma da jiki ake soyayya. Aikin maza. Kai Ram, kai limamin mu jami'a sannan waliyin zamani, to ni na samu budurwar da nake so kuma zan sanar da kai. Za ka iya ci gaba da soyayyar ka amma ka sani kai ka taɓa hanya ta. Faɗa min ni dutse ne? Da ba zan yi soyayya ba? Ko su ma limamin ai suna yin aure. maganar aure nake mama ina ma maganar soyayya ne ita ce ba na bukata au haba wannan sai yi maganin sa banza kawai baba faɗa min abokina ya zami maganin wancan kana ji dana ina da hanyoyi da yawa a me kaje faɗa ka manta abin da ya faru lokacin da na taso ina son kiriket a ranar da zan shiga cikin 'yan wasan ƙasa ba ba yallaɓai yalla bai ba ni ne na aikata wannan laifin ba ya guri dan wa an riga yanke hukunci akan haka. Ta dalilin sai sa ne saro wasan. Ya kamata a ce lokacin da abin ya faru sai ka bada hakuri amma baka yakan ba. Dole ka samu matsala. Sai ka jira wani lokacin ya hakuri. Yalla bai. Mutumin da ya min haka a kirket to me ma ba zai iya min ba idan na tafi sinima shi ya tafi makaranta ni na fada su shi kuma baya son su sai na yi maganin sa baba. Me zai je ya yi ne? Ina ganin da samun saɓani tsakaninsu. Ya kamata na fara neman hanyar da zan sulwanta su. Idan har matsala ta shiga tsakaninsu, to gaba ɗaya mu da kwanciyar hankali. Ya zama dole ne ƙoƙarin shawo kan wannan lamarin. Babana yana matuƙar ƙaunata, na fahimci hakan ne yake ɓata maka rai. Ina son kafin kowa ya fita wajen aiki, mu yi addu'a ƙarshen mako, kowa ya roƙi abin da yake so, da wanka bari na fara. ‘Yar ina buƙatar da ƙara samun ‘ya? Kumura, let's do kumuda! Ƙwarai kuwa, wannan shi ne abin da nake so. Mama ce wacce nake so. Kwarai kuwa, wannan shine abin da nake so. Propose ne wanda nake so. Superstar shine wanda nake so. Ni kuma shine abin da nake so. Sani kawo. Ya kai da ɗan wana? Na ji daɗin ka, Yau a cikin da na gani, kai kaɗai ne wanda na yi ba da halinka. ɗana tisa'in da tara cikin ɗari na gamsu na karɓe ka, ina taya ka murna. Kai, na ji wani hannu ya taɓa ni. Eh kawo, ai abin da ka ji ya taɓa ka bayan hannuna ina da wani yatsan na shida. Don haka tafi ba na buƙatar ka. Eh, ya tafi. Jimana, ba za ta auri mai ƙarin yatsa ba. Me? Ina mai sanar da kai. ba za amince da kai ba, ba za amince da auren ba, da ce ya tsinka daidai, da shi da zan yi amincewa da kai. Amma tun da kana ragowar yatsa na shida, sai ka je ka nemi wata, amma ‘yan likita zan je na zaɓi mata wani. Kai, yanzu kalli yadda kake gudanar da rayuwarka. Saboda ya kai ka ɗora ni a kai, da tuni yanzu ina makaranta, ganin da yake ya je makaranta, ni kuma ban je ba, shi sa yake gani na banza. Ai ba haka ba ne, ni na san da idan ba kai ba zai sha barasa ya tuƙi, sai kai kaɗai kawai. a yau ne shugaban wannan yankin sai ya zo daga tuta a Jannanagar. Yalla bai labe, shugaban Jannanagar zai zo. Me sunansa? Bankat ya labe. Ba bankat ba ne. Bankat ba kowa ba ne shi. Ni ne sarki a wannan yankin. Ku zo mu je mu daga tuta. kai ne shugaba da zaka daga wannan tutar dukan hannun da zai daga ya tsaya nuna ni daga yau ya gama yau sai ka nemi na roba ku ɗauke shi daga nan saboda me za ka aikata haka da haka ba za mu baka tikiti ba ka san matsalar da ka jawo mana da haka mun kore ka daga jam'iyya kai, banza baban katma ne shugaban wannan yankin ni ne shugaba rufe min bakinka in ba ka bane maganin ka kai aka na gana akwai wani shugaba a garin nan idan bane faɗa mun wane ne shi baba idan har jam'iyya ta ce ba za ta bani tikiti ba ina ma a ce su kore ka gaba garin tutar da ake tunanin shugaban wannan yankin zai zo ya daga an samu wani tantirin mara kunya ya je ya daga ta hakan ya ja masa bakin jini a cikin al'umma kasanto yana daga cikin wanda suke neman wannan kujera an kona mutum mutumin bihari domin nuna bacin rai bisa abin da ya aikata hararren mara kunya nan bihari wanda ya sauke tutar wannan yankin hukumar yan sanda ta dau alwashin za ta hukunta shi bisa abin da ya aikata sannan shugaban wannan yankin ya ba shi nan da awa biyar domin ya tattara ina sa ina sa ya bar masa wannan yankin Waye mun wannan abin ne waye ki neman yarban da yanki na ne ai da kabar wannan yanki abin farin ciki ne gare ni ga mutane gaba daya పడమర కొండల్లో వాలిన సూర్యుడా పగిలిన కోటలనే వదిలిన మారేడా పడమర కొండల్లో వాలిన సూర్యుడా కైసౌడి కదవి వదిలిన మారేడా కడిసిన కన్నల్లో మళ్ళీ ఉదయించి కలలో దేవుడిలా えな、今日かばば。 ta bi matsala ta ƙare. Duk da gidan babana ne, ba zai yi na tafi da mashi ba na koma wani waje ba tare da babana ba. Babana shi shine rayuwata. farin ciki farin ciki ina taya ki murnar ranar masoya ranar masoya ai ba yau bane ranar masoya ai ranar da na fara soyayya ita ce ranar masoya ko dai ma menene shi kenan amma to wa kake so a cikin mu ke farin ciki ni din ba sunan ki ne farin ciki ba to ke ce wacce nake so saboda za ki sa rayuwata in farin ciki yayi farin jikinki 36 26 36 yayi hakan a sama kuma 44 34 44 gaba ɗaya tsarinki a irin macen da nake so in ce ɗaya bata ƙara ba kai kai kaɗai za ka yi soyayyarka amma ban da ni ni kaɗai kawai zan yi soyayya ta kai 'yan mata idan akwai macen da na fi so a duniya Ita ce mama, akan komai na fi son mami fiye da komai saboda haka akwai wani bangare na rayuwa. Na taso da soyayya tun ina dan kararrami na da haka wannan ba wani abu ne. Yalla ni ba ni da ra'ayin soyayya ne. Jimana, mm, farin ciki, soyayya ba ra'ayi ba ce, tsautsayi ake kiran ta fa. Mm. Duk lokacin da ta zo sai ta sassan kame Ko haka zaki zauna biki aure ba. Gaskiya ne, ba zan zauna ban yi aure ba. Abba. Idan har kuwa zan yi aure, to dole na ne na yi soyayya sannan na samu farin cikin da ke cikin soyayya. Farin ciki ne sunana kuma akwai shi a soyayya. Ah. Abin da ya sa na tsaya na saurare ka kai ne farkon mutumin da ya faɗa min haka. Ni kuma farin ciki ba shi da lokacin ƙarewa. Abu ɗaya za ka yi kawai na karɓi soyayya ka. Me wannan shi? Ka canja rayuwarka kullum ta kasance a cikin farin ciki. Ni kuma zan amince da kai. Ya akai, ka yi farin ciki? Haba, in ta ya zan iya canza a cikin lokaci kaɗan madan? Kwarai kuwa awa ɗaya. Farin cikin soyayya a cikin awa ɗaya yi kaɗan. Eh, kwarai kuwa. Mm. Ku fahimce ni, canjin soyayya a cikin awa ɗaya ba shi da wani yawa. Amma kuma zai iya yiwuwa ko a minti ɗaya. Ta yaya? Ba wani abu gidan a shirye kuke. Eh, a shirye muke. Ga kuma haske a gurin fa. To me za ka yi? Kai! Ke me za ku yi ne? ba so kuke a nuna muku soyayya ba mu je kalkata na garku ga yadda ake yin soyayya kun tsaya kuna wani shirme da kin ga yadda ake yin ina mai gargadin ka ku bar nan wajen kona sanar da hema hema hmm wace ce wannan hema hema bangaro hema ina jikairuwa me matsalaki ban sanya akai ba likita ah. ni da saurayi na kwana ɗaya kawai muka yi ban kula ba kawai sai ganin sa ne, yanzu ya za a yi likita. Haba yarwa, ai wannan abu ne mai sauƙi. kamar kina bacci, to haka za ki ji ya fita daga jikinki. A hankali hankali, za ki neme shi ka rasa shi, yanzu faɗa mu yana motsi? Eh yana motsi likita. Kin ji ya rage nauyi? Abin mamaki, na ji ya rage nauyi likita. Yanzu ya kika ji faɗa mun? Abin mamaki, ya sake rage nauyi. Yanzu faɗa mun ya kika ji. Abin mamaki, gaba ɗaya babu komai. Wannan shi ne bangaro, ba abin da yake gagarar bangaro. Ku tsaya yi haka. Ya ke ga akti ɗina. Ya yi kyau baba, ka yi ƙoƙari sosai baba, ka yi matuƙar burgewa baba. ‘Yarka ce. Ba ya ta wuce kina ji, kire na kirana da wani babu baba, sai ya bada tunanin cewa ni baban kire. Kin ji me na ce? Na ji me ka ce baba. Oh, shi kenan. Wannan yaron Rahul na faɗa masa cewa za a masa aiki. Karfe goma da minti arba'in, sai ki je ki kula da shi. Shi kenan baba. Wai ke kira na ne? Ya aka Idan aka zo ana kira ‘yan daba, ba haka ke ba. Ban fahimci me kake faɗa ba. Jimina, ba ka kai wa abi rashin kunya ba. Haba, waye kuma hadi haka. na yi maka rantsuwa da abin da nake bautawa babu wani abu da nake matuƙar so in ban da ta indiya ba wai farin ciki ba ram ubangiji ya ci gaba da kulawa da kai duk wani ɓacin rai da bakin ciki ka samu kariya daga gare su fatan nasara Baby wannan ba shi ne? Ban sani ba baba. Yi mun shiru. Wannan yarka ce? Ya kuke tafiya a tare? Wannan ba ya tafi. Ke mun shiru. Dama kai malamin addini ne? Dan sona, duk wanda ka gani a nan ko? To ya zo ne domin neman biyan bukatarsa. Ko wace irin bukata? Matuƙar za ka roƙa, to ka sanya a ranka, za a amsa maka. Idan kuma ka roƙa, bukatar ka ta biya, to kar ka batilce, saboda hakan zai iya jawo maka babban ƙalubale a gaba. Da yawa mutane ba su fahimci yadda al'amarin yake ba. hakan kuma ba karamin abu bane ba yanzu dai shike na ji me kace me ya hada ka da farin ciki ne yanzu ka faɗa mu abin da ya hada ku wai me wannan yake faɗa ne ka san wai wannan mutumin banza ta ba mu je. ta bi farin ciki ina roƙon abin bauta ka bayyana mu wanda ya bata wa ya tare kawu eh? kai kaɗai ne kake magance min duk wata matsala ta idan ka kama shi ka gama da shi Farin ciki, sannu wannan shine tarihin haɗuwarmu ni da ke rike min nan. Kai kai, ba kai ne limamin mujami'a ba. Kai, faɗa min wane ne kai? Yau na fara ganin kafa. Yau ka fara gani na? Ye mana. Shi nake faɗa ma kawai yana da matukar hatsari. To ai ni na bi shi hadari. Manta ya zuwa ƙasa. Farin ciki. Ka san waye ni? Yalla bai. Kai, wata kasa ƙananan kayan za ka zo kare na mun da hankali yalla bai yalla bai yalla to ka dawo da hankalinka idan hankalinka ya bata ni zan dama da shi yanzu nan yalla bai ni ina da hankali idan kuma ka ki yanzu yanzu nan zan koya maka hankali ka fahimta eh a jikina ina da makami na horarwa a cikin ke yalla bai ji mana idan mara kunya ne kai zan maganin ka idan taurin kai kake taka ma na bi ka ka fahimta yalla bai yalla bai da Allah yalla bai ji mana ba na bukatar rashin hankali. Yalla bai ni ba da hankali na. Ah, ina da wani kasuwanci. Wani iri? Tun da ka riga ka zo, kuma ga shi farin ciki yar uwa ce, ni ma na zama ɗan wanka. Eh wannan tsarin naka yayi daidai. Ɗan wa, na amince da wannan. Ka amince? Eh wannan ne ba matsala. Na baro gari na dawo daji. Bayan kuma ni sarki ne. Ai tun da ka dawo daji, sarkin yana gari. Ya kamata a tantance waye sarkin. Ne. Ban san waye ya aikata mu wannan murar ba. Daina kuka masoyina. Ai bai kamata ba tsaya nan ba mu je cikin birnin mu yi bincike. Mai gida mutanen mu sun ƙara so. Mun gano wanda ya aikata wannan abin. Saboda bi za ka ɗauka wannan tutar. Ban san akwai kyamara a wajen ba. Wato shine ne ɗauki hoto na ya je saka a yanar gizo-gizo. ta dalilinsa duk wasu lamurana suka lalace ba tare da na maganin sama na dawo daji na zauna wannan shine amma ya gama da rayuwata Ha <laughs> ba gawo wannan nake so na gani ba gawo wanda yake bidiyo na nake so ku je ku nemo shi idan ku kai mun wannan ko ciyaman ne shi ko gwamna ne shi ko ne ministoci idan kun gama da shi Me sai nuna yi rantsuwa zan yi aiki bisa adalci ni ba shekara na rantse zan yi aiki da gaskiya ni sita sita na rantse zan yi aiki bisa gaskiya na rantse zan yi aiki bisa gaskiya kun ji abin da na faɗa muku to za mu canza shugabannin wannan yankin duk wanda ya kama da kalubale akan wannan aikin kada ku tsaya wani abu ku gama da shi sai an jima sani farin ciki na riga na faɗa maka kai kaɗai za ka iya yin soyayyarka oh tunda ni kaɗai zan yi soyayya na san wata ran za ki so ni nan da wata ɗaya Matukar muna tare, zaki jikin fada soyayya. To shi kenan, ina jiran lokacin. Oh. ఒకటే ఒకటే నీతోటే ఒకటే ఒకటే గు ఒకటే ఒకసారే ఐ లవ్ యూ అనవే ఒకటే ఒకటే పొరబాటే ఎదలో జరిగే చొరబాటే son ki farin ciki. Ni ma ina son ka, amma na awa ɗaya. Ni same me kotaga mali puttana, ni kosa rozu ko peru pettana. awa ɗaya da take ta cika fa. Ni ba na soyayya sai dai abota. Abin da ya sa na kasa samun soyayyata ta dalilin wannan banzan ne shi yasa haka. wannan shirman haka ne? Me? Ai, wannan addu'a ce mai maimaci tare da kai ɗana. Oho! Wace irin addu'a? Wani addu'a da muke maka ce a koda yaushe, kuma wannan addu'a tana da matuƙar tasiri a tare da kai ɗana. Ɗan gyara mana ɗana. Kai ba ni nan. Kuna ji ko tun kafin na tashi, ku ɗan kaya kayana mana. Ai, ka'ida sai an gaba wannan addu'ar. sannan za ka tashi. Kai tsoho, ni ɗin nan da kake gani ban bukata addu'a. Ba bukata? Kwarai ma kuwa, tun ba na so? Za ka iya tafiya. Wannan haka yake, ni ka lalata min hanyoyin sauya ta kai kuma kai tunanin taka za ta gyaru, wato ka yadda ni tamkar ma ban san me nake ba, mazu ba magani. To, gaba ɗayan ku duk zo ka tare a kaina kuna yi min addu'a, shin ba ku ga bambanci ba? To ku sani gaba ɗaya wannan tsarin naku baya daga cikin tsari na. Ko ba yi tunanin hakan ba? Ko ni ma na yi kama da limami ne? Eh? Ah, ina ba na buƙatar wannan. idan kai limami ne to shi kenan idan ka je gurin bauta sai kai gaisuwarka wanda kuma baya bukata ya yi sha'aninsa kowa da irin rayuwarsa ko ba haka bane to ni wannan tsarin naku ku faɗa wa kanku gaskiya mana ne gaskiya ne gaskiya ne ba wannan tsarin ku rabu da shi kawai Zaram sai na ga ina waliyantakar taka take. Soyayyata yanzu ne za ta samu gurbin zama. Mai gida, wayannan su ne suka dora hoto a Facebook, shi ne muka saka masu. Wayannan su ne suka saka shi a Instagram mai gida. Kai, mai gida, a kama da su. Kai. Gaba ne ka mai mu mu kama da su mai gida. Kai mun shiru. Baba wannan wani irin rudani ne haka? In dai rudani ne yanzu ka fara shigarsa, ai baka komai ba. Ya labai. Ban samu adireshi wanda ya abin ya labai. Kowa yi wannan ba zan bar shi ba. Baba. Yata, jiya ke bacci da daddare? Ina son na miki albishiri ne, kamar yadda na yi magana da ke, to na yi magana da babanki, zai zo wajen babanki, ya gabatar da kansa yana ganin wani abu ya fi dacewa yata. सगळी माल मा त्याची गलीज निकरा की उठा चाल मा अरिकल गरिकल कोत उठा गलगले पलचिन पल बलक मिटा मन लोकले Yau ku bani abincin rana na. Kabidas, kada kai kuka mai gida mai gida ya labai ni masani ne to ya labai masanin kwakwalwa da gaske idan akwai abin da yake damun ka kwakwalwa ka to ni zai maka maganin sa to ya labai kalli wannan agogon dada kalli wannan agogon ɗana, me ya zo da kai wannan gidan? Wada mun ɗana, rufe idanunka, rufe idanka, rufe idanka, rufe idanunka, rufe idanunka, yayi, yayi, yayi, yayi. Bude idanunka a hankali. <laughs> Hanti nake matuƙar so. Kai? Baba! Kalli wannan agogon. kalli wannan agogo! Ya kaji yanzu! Ba abin da na je labin Yayi, yayi, yayi, yayi, yayi, bude ina doka hankali. Ina son wannan antin. Don kishin ƙasa Abiram ya aje tarihi a wannan jiha. Ba kuma ba kuma karkira mu. Don Allah likita ka taimaka mu. Ba bai. Wai sauri, ta je ta biya kuɗin. To bai za ki biya dubu ɗari biyu, sai ya fara mata aiki. Ba ni da kuɗi kuma ga ta can za a yi mata aiki. Ya zami kenan. Ku karɓi gwalagwalai na. Mu nan ba ma karɓar kadara. Sai dai ki fita waje ko akwai masu siyasa su ba ki baki kuɗinki. Titi. Cidi! Likita! Likita! Me gida, me gida! Yango ku mata aiki da sauri. Ina da zuwa yarwa, don tsaya mana. Ya wa, ta mutu. Mama! Titi, titi, titi. Sai da na biya dubu ɗari biyu sannan ‘yata ta mutu. Gidan TV. Yalla bai, ya kai bayan ta biya kuɗi kuma ita ta mutu. A rayuwa ba hannunmu take bayan labai. Amma kuna da masaniya akan komai. Suna da masaniya yin labai, suna kallon ta mutu. Mu je ga ‘yan jarida can faɗa musu. Saka shi mu ata. Da aka dakatar da wannan asibitin. Saboda me za a dakatar da su dan uwa? Ni ne zan muku bayani. Dukkan wanda ya zo asibiti ba yana da tabbacin cewa za a kula da shi ba? Mutum ɗaya idan ya rasa ransa, to haƙƙi ne na hukumar lafiyar Indiya. To irin wayannan asibitocin ya kamata a rufe. Saboda me ya labai? Saboda zaluncin da suke. kun san wani irin zalunci ne? Wani irin zalunci ne ya labai? Suna kashe mutane. Suna kashe mutane? Kashe mutane? Kashe mutane? Kwarai kuwa. suna kashe mutane wannan ya kawo yassa sai da ya biya dubu ɗari biyu bayan ya biya kuɗin yasa ta mutu don haka gini kayan ciki firiji tv ac kun san saboda me suke kawata cikin gurin saboda kai tunanin gurin yana da tsafta za a kula da kai amma kuma hanya ce da suke kasuwancin su kun san mutum ne suke rasa rayuwarsa a nan suna da yawa to kuma ta san da hakan ba lalle ba ne to kai ake ka san da haka ta dalilin bincike na ku duk ba san da wannan ba hmm? to sun fi damuwa da kuɗaɗen da za a ba su fiye da rayukan mutane tausayi ko imani ba su da shi sam wannan ba daidai ba ne idan muka duba a wannan birnin asibitocin gwamnati da masu zaman kansu to dole a yi doka duk wanda ya zo da mara lafiya cikin mayuwacin hali kada biya komai sai an fara masa aiki idan an masa aiki sannan sai ya biya wannan shi zai kawo ƙarshen wannan zaluncin da ake yanzu wannan matar sun karɓar mata dubu ɗari biyu cif kuma gashi yadda bata rayu ba za su dawo mata da kuɗinta ne ko kuma rayuwar yatta kalli irin halin da ta samu kanta ciki wannan zaluncin da ake mu za mu yaƙe shi domin kuma ba za ta yi komai a kai ba ya zama dole mu yaƙi wannan zaluncin wannan bayanin naka yayi za mu ci gaba da yaƙar wannan abin ta hanyar da muka za mu iyayen labai za mu nuna ƙarfin tibiyar labai Allah ba mu sa'a labai wannan waye shi to amma ya ake cinye salo haka ni ina ganin kila dai jarumin fina-finai ne haba yaron ya yi min haba wuri koyata wanda yaro ina gani yadda yake da tsarin sa sai na ji yanzu na amince da shi kenan baba ya amince ni ma na amince wannan shi ne mai gida ina neman gafararka yau zan gama da wannan makina wannan mutumin a ina nan san shi ne wannan mutumin a ina nan san shi ne likita oh likita ne ya zo wajena barka da zuwa Haba, na koma gidan jiya? Likita! karka ce da ni komai, sai yanzu na fahimci wane ne kai. Na farko, yanzu yana sa ‘yata, sai da na amince a shena da ragowar wani yatsa daban, shi yasa na fasa wannan auren. Yanzu kuma a ce mai kwakwalwa biyu, shi da wanda yake neman ‘yata? Likita, gaskiya da kwakwalwarsa guda biyu ce, amma kuma jikinsa kwaya ɗaya ne. Idan har yanka ta amince da soyarsa, to kaga za ka aje tarihi kenan. Shin faɗa ka amince ko kuwa? Ba zai yi ba. Aji wanda mu yi magana. Da ka ta auri mai kwakwalwa biyu ba wai mutum biyu ta aura ba, mutum da ya ta aura. Wayo, ni magana ce bana so ya labai, kwakwalwarsa, don ka yana da matsalar kwakwalwa ya labai. Ai da akwai matsala kai da wanda za ka faɗa mu. Wai shi ne nake faɗa ma. Wace iri ce labai? Yanzu yana zuwa. Na san abi shi da wanda yake son yarka dama shi ran ba ruwan shi da soyayya ai me matsala ka dan ram ina son ka Wancan ba shi ne ramin da kake faɗa min ba, yanzu ka ga matsalar da nake faɗa ma? Yanzu ga shi da baya soyayyar, shi da yau ya nuna yana son ta. shi ma wannan ga shi ya nuna yana son ta. Idan har abin da yake son ta kamar yadda ka faɗa, to shi wannan ram din ya kai na gasu a tare. Da haka wannan abin ban gamsu da shi ba. Na yi watsi da wannan maganar. Shiram ne ya canza ko kuma abin ne yake so ya wasa da kwakwalwa ta ban sani ba. To kowaye ma daga cikinsu yanzu, don kwalkai. abokina ya kaga tsari na yayi na san baka san abin da na yi ba yanzu sai maganar aure ko a kai ya kai iyo kake ta yi maganar ki fitowa idan kowa zai kwankwanto to ni ba zan taɓa yin kwankwanto ba domin kun fara sa da cikin rudani gashi kira shi kira shi kai ram fito mana ka kirawo banzan ai da ba na kirawo shi kiran shi ba shi da amfani to saboda me to ai kai din ne a gabana kai Kairan, fito mana, fito mana, fito na ce, fito. Jimana, ka kalle ni da kai nake magana, idan ma shi ne, yanzu ma zan tabbatar da hakan. Rara, Swami Rara, Yeduwamse Sudha Bodhichendra, Swami Rara. Ya aka yi ne, baba? Ana, yariya da na ga ku tare, faɗa mu wace ce? Ba kunya yata za ka ji ba kalle ni nan ka faɗa mu wace ce ta? Sunanta a shirya, baba. A shirya? A ina kuka da shirya ne? Cewa ta yanayin tsari na ne burge ta. Kowane imani yana amfani ne da ruhin da ke cikin mutum. Sannan kuma sai ya bi gangar cikin mutum. Ni ma zan so na kasance mai imani. Ni kuma zan so na kasance tamkar ka babban Allah ya miki albarka. Ni kuma kai din nake so. Wayo. na Ram, tun a makaranta nake ce maka ina son ka. Sai ka wani ce inda kawai kake so. Ka zo ka zauna kamar wani limami. faɗa min addinin ka zai hana ka karɓi soyayya ta ne? Kowane malamin addini yana aiwatar da soyayyarsa, amma kai kaɗai na gani da irin wannan tsarin na banza. Wai kai baka san me ake kira da so bane? An yi na ɗaya an yi na biyu. Kai, amma kai baka san yadda zaka ka fahimci rayuwa bane eh? Faɗa min ya kaji yanzu. Ke, hannunki wannan shaidani ya ce gobe za mu ci gabar karatu. Mama! kar ki damu da rashin nasarar ki bebi lalle ki kokari ki damu da martabar gidanmu Mama, ram gaba ɗaya ya ki amince da soyayyata. Ni ma haka muka yi da babanki kafin ya amince da ni yata. Ke dai ki ci gaba da bibiyarsa zai karɓi soyayyaki. Madam. Bari na gama waya mana, kina ji ta? Wasu suna yin soyayya, wasu kuma ba sa yin soyayya, madam. Mutane suna da bambanci. Ki ne haka ne? Faɗa min shin za ka karɓi soyayya ta? Oh. Yanzu ya yariya ita take son ka? Ban sanya zan yi da soyayya ta baba ba, duk lokacin da ta zo gurina sai na je kamar ma na mutu. Kana jina? Hmm. Ya da kake kuma? Ai na riga na samu sauki. Abi yana soyayya ne? Kwarai kuwa, shi ma ya bada a cikin soyayya. Eh. Hmm. Kalli ka gani. wannan ce yariya da yake so tunda kai ma ko wacce take son ka kaga wannan abin yi, kaga wacce yariyar shi da daidai da ita sai je ya neme ta kai kuma sai ka nemi wannan in banda ni na mahaifiyarka ba wanda zai san me yake faruwa kamar a ci kara a saka ta a cikin soda kai wannan magana ce ta iyaye a wannan maganar an gama yayi to amma ya kamata a sanar da abi baba eh a sanar da abi sai ka ce za a hu jirgi a tafi Amerika? Ai yanzu na za a sanar da shi, tun kai mun gama magana, kai sai ka fita, shi kuma sai ya shigo. A fara kiɗa! Baba! Shin a shirye kake domin na baka labarin soyayya ta? Nema a shirye nake da baka labarin soyayya, labarin soyayyar ka zan baka. Ban ji daɗin abin da ya faru ba, wannan mutumin da na nuna ma fuskarsa, ka san abin da ya faɗa min? To ya faɗa min ba zai amince ba, saboda ya fi amincewa da hankalin Ram, wannan shi yasa. Baba! Eh, kai, zo nan. Akwai wata yariya da take son Ram, ita ce yariya da tafi kowa kamfanoni a wannan yankin, to, to ina so kai wa zuciyarka aiki. ka cire soyayyar farin ciki a zuciyarka sannan ka zayyata wannan yarinyar. Baba, ba sai ne wa zuciya ta aiki ba, zan iya cire ta kai tsaye. Ni soyayya inda take a gurina kamar ka sha ruwa ka aje kofin ruwan ne, ka sanya haka a cikin ranka. Abi, a'a, wannan ba sa ka bace. Kana ji na? Farin ciki ita ce daidai da kai, amma kada ka kulla alaka da wannan, mu je. A, wace ce wannan? Na ba ta labarin ki ne shine ta ce mu zo tare da ita. Ya aka ram, wannan an soyayya ƙarya ce, mama nake wa haka fa. Soyayya ƙarya kamar ya. Lokacin da na gara sai na faɗa mamana na samu wanda nake so. Dama kuma irin tsarin malamin addini mai bauta irinsa take so. To, shi yasa ni kuma na shirya mata ƙarya kan hakan. Ai babansa ya san komai, ko ba haka bara? Ina ganin ran waje dabara ya shirya ne. Ƙwarai kuwa, na fahimta. Amma kuma me yasa kika ce shine wanda kike so? Dan na samu damar ɗaga USA. Oh. Kun san dama kowane shiri ana tsara shi. A ah, ku yi haƙuri, na san ba ku san da wannan magana ba, da haka ka manta da komai abin da ya faru. Na fara karɓar soyayya a shirya fa baba, don haka ina so ku yi min addu'a fatan nasara. Ubangiji ya baka nasara. Haka ne, yanzu ka fahimce ni? Hmm, hmm. Kai ban zara, dama a shekarya kake ba son ka take da gaske ba? To bara na koma tsari na irin na da. Sai an jima a shirya. Sai an jima masoyina. Masoyin banza bayan kin ce soyayyar wasa kike yi? Baba! Ba da ita ba ne? Ashe maganar sauyiya da ka faɗa min duk gaba ɗaya labarin ba haka yake ba? Na je na same ta har gida, to na fahimci tsarin naku, don haka zan koma a na. Kai Ram, ka jira yanzu ka gana wa tsarin. waye kai ne na ga ka fi kama da yan dakon abinci fa. Ni ɗin ka ne domin na daɗe yana neman ka. To ni ma na kamar yaya. Na sanya inda da ko ko'ina da ko'ina domin su nemi mu a inda kake. Kana tunanin cewa za ka yi boye mu ne. Kai ni fa ban san akan abin da kake magana ba. Abi. Kai ina zuwa minti ɗaya baba na kira. Ya kai ne aboki? Sai an jima. To sai an jima. Na tafi. Yau ina jinka, me matsalakar da ni ne? kai kai kai me kai wa babana kai me kai masa baba na tura maka wajen wasa ka duba idan ka zo wajen zaka ga babanka ya zan yi gashi abi ya kawo nan ya tafi ku nuna masa halin da babansa yake ciki mugami zai iya yi abi shi kadai ne zai iya da wayannan mutanen kai mana. ya kai dan uwa addu'a muke yi ba wai tashin hankali muke ba anan dan uwa ni zan tafi gurin addu'a dan uwa kai ba ka zo wajen babanka bane ya za ka tafi kuma kamar shi Me? Babana kuma? Eh, babanka. Baba! Wayo, baba! Baba! Me baba na yi muku ne? Baba! Baba! baba baba baba ah baba ah baba baba wayo me baba na yi muku ne baba kallon shi haka ne ashe ba jarumi ba ne Abi. Kai Abi, kaga abin da wayannan suka yi wa babanmu ko? wayannan su ne suka riki baba haka kalle irin abin da suka yi wa baba kalli kalle su kalle su wayannan su ne suka rikan mana baba kalle su gaba daya su ne suka rikan mana baba kar ka taba kyale su abi ka ji ko na faɗa Ku kamo shi mana! Kai! Ya gaina guduwa ne, yana nufin ya tsorata ne, ashe ba jarumi ba ne wannan na nufin ni ne babba gaba ɗaya a wannan yankin magana ta ƙari Oh <laughs> ku ne kuka da min babana ko to ku zo gani ɗana a kalli ka gani kada ji ba ku da masani a kan komai shi za kuka nemi rayuwata ba ku san cewa ina da ɗan da zai zo ya ɗaukan min fansa ba kalle ka gani dukan da ka sha ya fi dokan da ka yi man tashi mu wuce gida abokina ba abin da ya same ka a yi kenan me nake gani dama wanda ya nuna yana sona ram ne wanda yake sona abin dariya abi nan kawayen abi ne yawa barkan ku dai barka dai hmm wace irin gaisuwa ce wannan Yau ka manta wace rana ce? Yau ranar Yau ranar kwanan zagayen abin bauta, sai kuma gobe hidima wajen abin bauta sannan da yi masa kwalliya. Duka ranakun suna da muhimmanci. Gaskiya ka bani dariya, kalli yanayin kayan da ka saka, duk ka canja tsarinka, kalli tsarin gashinka, ka samu wani sabon addini ne? Amma shikenan, ta yi kyau sosai, wannan rigar da ka saka sai ka ce ba kai ba. Na gode sosai. Dama irin wannan tsarin nake son gani. Na san baba yanzu zai amince da kai. Mu je. Kowane rana tuna muna yi wa. ana ba da kyautar mota, sannan ana ba da kyautar waya da sauransu. To ni a yau a wannan rana, kyautar da na tanada da zan bawa ‘yata yau din nan, na tanadar mata saurayi, wanda za su yi soyayya, gaba ɗaya mu, mu aminta da shi, ke ma ki amince? Farin ciki, kin yi farin ciki? Yau rana ce da zan bayyana abin da yake cikin zuciyata. Shi ne farin ciki na? kuma shi ne rayuwata, ba kowa ba ne wannan, sai Abiram. Sannu? Tun lokacin da muka haɗu da shi, na amince da shi, amma ban nuna masa ba. Yau ce ranar da ya kamata ya sani, shi yasa na bayyana masa. ina son Yau ita ce ranar tana haihuwata. Ina son kyautar da za ka bani? Ka bani kyautar rayuwarka. na ‘yata, wannan bai da wacce suke son sa. To sai me dan tana son shi baba? idan 'yan matan garin nan za su ka, ni na sani na fi dacewa da kai kai ne farin ciki na Alo, ina ji. Auren da kamun ce, idan matsala ta faru karka neme ni. Me gida ga lemu? A. Wannan abi ne ko kuma ram? Kai, Me kake kallo aka ne? Farin ciki mana baba? Wannan Ram ne. Kai Ram. Wannan yariyan mai kamfani? Yadda nake ganin take take ta. Gaba ɗaya ne yanka bata dace da kai ba ɗana. Kai, ni farin ciki ka nake bukata. Yariyar da ta dace da kai farin ciki. Kamar yadda ni da mamanka muke farin ciki, kai ma ka zama cikin farin ciki. Gaskiya ne baba, farin ciki ta nuna tana sona. Amma akwai matsala baba, ba abi ne ya ce yana son ta ba, kuma yanzu ta zo ta nuna ni take so? Ta mu biyun za mu soyayya da ita. Kai, ai wannan ba wata babban matsala ba ce dana. Ni a gari na wannan abu mai sauki ne, don da abi ya nuna cewa yana son farin ciki, to ai dai da ya so kai ma ai za so ta. Duk da cewa kowa yana da kwakwalwa, to ai zuciyar ku ɗaya ce. Karan farko, karan farko da kuka yi tarayya kan abu ɗaya. Gaskiya na yi farin ciki, na yi farin ciki sosai. Yanzu kawai ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu kira abi mu sanar da shi. ba? Ya kai, ki amince? Eh, na amince. Kai, faɗa mu wane ne kai ne? Ram Gofal Barma. Sunan ɗan uwanka yanzu ya dawo naka. biyu shi yasa na amince da kai amma baba bai amince da kai ba ai babanki ya riga da ya amince da gaske rana ma za a sa mana yanzu a da gaske kake yau din nan mana yayi barka ku gaskiya na yi farin ciki sosai saboda wannan rana ita muke jira, gaba ɗaya da ni da matata. Ni ko ba na farin ciki. Ko ba za amince ba. Kwarai kuwa. Ina taya ka murna likita, muna taya ka murna saboda wannan matsayin da ka samu likita. Muna taya murna. Ni ma ina taya murna. Baba, ina so mu yi wata magana da kai ne, ‘yarka da baka son alaƙa ta da ita. to ni ɗin ne dai ta zaɓa. Idan kuma ka ƙi amincewa da soyayyar mu, to ni ɗin nan ina da hanyoyi da yawa. Ko da hanya ƙwaya ɗaya na bukuwa, zan iya ɗauke ‘yarka. Ne fyaɗe sannan kuma na ɗora a YouTube, na ɗora a yanar gizo-gizo. Shin ka amince ko kuwa? Idan shi ne na kirkin ya zai faɗi haka. Mutumin da ya ce zai yi wa ‘yata fyaɗe ya ɗora a yanar gizo-gizo? Wace alaƙa zan haɗa da shi? Ya dan na cika ban gamsu da shi ba, amma ya je ya same ni a wurin ofis ya tilasta ni dole sai na da auren ƴata da shi? Wannan ba daidai ba ne. Har ya buɗe baki ya ce mun ƴata, zai ɗauke ta ya gudu da ita, ya yi mata fyaɗe, ya ɗora a YouTube. Wannan soyayya ce laɓe ko ke a faɗa mu ya laɓai. Wannan ba daidai ba ne. To ni na amince ya laɓe. A? Kwarai kuwa na amince ya laɓe. abin da ka ji ina faɗa wanda ba na so alaƙa shi da yata shi ne abi ba wai ran ba a dukkanin bincike na alamu su nuna a su biyun nan ɗaya mai hankali ɗaya ko mara hankali ne wanda zai mutumin kirki idan za ka yi hulɗa arziki to shi za ka nema ku yi hulɗa arziki da shi to ni na amince da ram amma ba amince da abi ba a ah, ayyalla bai likita ai da abi da ramu gaba ɗayansu da abu ɗaya ne. To za a raba su. Dauka shire nake, mu je asibiti domin a raba su. Cikin ƙanan lokaci, za mu dakatar da shi, za mu dakatar da ƙwalwarsa, za mu cire kuma mu bar wanda ‘yata take so kawai. Ramu ya ci gaba da rayuwa, mu dakatar da abi. Za mu dakatar da ƙwaƙwalwa, abi. Wannan abin da kake faɗa. ba abu ne mai sauƙi ba. To na ji shi ke ya labai, yanzu abi shi ne wanda zan ba wa yata? Wannan matar da kake gani babban likita ce, yadda za ta yi kwakwalo abi, kamar an markaɗe tumatir. Idan ran bai kasance shi kaɗai ba, to mu iyaye za mu kasance a cikin ruɗani. Matarsa za su dinga yi mata yawo da hankali. Ka ka san abi, shaidani ne shi don ba ɗaya, yallaɓai, a 'ya'yanka abi ramshi kaɗai zan ɗaura wa auren ‘yata, Ram shi kaɗai ne wanda zai aure ta. Don abin da ka faɗa a kansa, ba zai yi ba, ya ka haka ba. Haka ne, ka gani da idanunka? Na yi mata fyaɗe, na ɗora shi a YouTube, na ɗora shi a yanar gizo-gizo. tun da kai ka riga ka ce sai dai ram ni kuma ya'ya na san masu da bambanci Baba. Yato, idan shi ana faɗa titi, to abi ne, idan kin gashi tare da yan mata, ba ko bane sai shirin ne dai, amma kuma ram ba zai taɓa yin abu mara kyau ba, da ram kawai zan haɗa ki. Mu sa haka zo mu tafi. Baban yare ne ya ce ya fi son ram, amma ban da kai. Kai ram, na yi tunanin cewa rigimar tamu ba ta kai haka ba, don haka. Tun da burinka ya cika yanzu, ba komai na gode, amma menene ribarka don ka kwace min soyayyata, ba ka da wata riba, kwarai kuwa. Ka cutar da ni ka zalunce ni. Kana nufin ba kai ka je asibiti ba? duk wani abu na soyayya sai na lalata shi a duniya saboda mi za ka aikata wa abi wannan abun saboda abu saboda mi za ka aikata wa abi haka faɗa mana. Ai ba sai na faɗa maka ba, ka riga da ka san komai. Ba da san raina ba baba, na yi ta masa hakan ba, amma abin da yake min yana taɓa min zuciya ta fa baba. Amma kuma baka taɓa yin komai ba. Shi ne ni kuma na ga abin ya yi yawa don haka, don haka, hatta ranar jarabawa ta shi yake canza min ita. Bayan na rubuta lokaci na, shi yake zuwa ya canza min fa lokacin da za a ɗauke ni shugaban ma'aikata shi ne wanda ya hana ma a ɗauke ni yanzu za ka ce duk baka san nan ba ba kuɗaɗe ne da suke banki shi yake zuwa ya cire su wannan ma baka sani ba ba ni kaɗai na san bakin cikin da yake sani. Amma, tun da rayuwar mu ta zama ɗaya, ya san duk yadda zai yi azabtar da ni baba, dukkan wanda ya sani ya sani da addini na. Amma shi da ‘yan mata yake yawo fa baba. Barasa ta ba sigari, gaba ɗaya kayan maye, babu kalar wanda baya sha baba. Duk inda na je ni ake gani nake aikata wannan laifin. Duk wannan halin, kai ka ɗora shi a kai. ka nuna bambanci ƙararraba ba tare kuke shan barasa da karshi ba ba, tare kuke sha hatta wajen bacci na ma idan na je na tarar da abubuwa marasa kyau ko sai bacci ya ɗauke ni na waye gari na ganna a wani yanayi yana amfani da ni yana aikata abubuwa marasa kyau waɗanda ba za su irgu ba ta ya zan aminta da wannan ko da sau ɗaya ba a samu wani ba wanda zai masa faɗa akan wannan halin kai ka ɓata rayuwarsa baba ba ni na ɓata ba. Ina zuwa, na shafi albarkacin abin bauta baba. Amma duk da haka, sai ya ci mutunci na baba. Ya ɓata min suna. Ko da sau ɗaya. Ko da sau ɗaya ban taɓa faɗa maka ba. Abi bai dace da rayuwata ba. Abi virus ne a tare da ni. Abi kwata-kwata bai da amfani a cikin rayuwata baba. Gaba ɗaya fanko ne shi. Ba shi da ɗabi'un ƙwarai baba. Amma duka laifinka ne. Kai ka ɗora shi akan hakan, ba don hakan ba. Da shi ma zai kasance kamar ni ne. Amma ka ɗora shi akan hanya wacce ba daidai ba. kai ka nuna bambanci tsakaninmu baba komai naka? Abi za ka ba albarkar kama? Abi kake sanyawa. Ko da sau ɗaya, ba ka taɓa samun albarka ba. Ba ka taɓa nuna abi da ram ɗaya ba ne, shi ma ɗanka ne, ni ma ɗanka ne. Amma ko sau ɗaya, ba ka taɓa nuna min ni ɗanka ba ne baba. sai dai shi kaɗai kawai కల పుట్టాము కలిసే కల పెరిగాము నాదే బతుకే Shaɗa na. Ya haka yi baba, saboda wani abin ya aikata min haka? Ni ya manta dukkan irin asarar da ya ja min? Amma zai faɗi haka Ba kome na amince baba, ni ba ni da amfani. Ni fanko ne baba, ni ɗin nan fanko ne. Idan Ram yana ganin zai iya rayuwa shi kaɗai, a cire ni baba a ban masa jikin shi kaɗai baba a masa kawai baba don Allah ku amince da bukatarsa saboda hakan ne kawai zai sa ya samu kwanciyar hankali da wani amfani ba ba. Ka faɗa masa na amince, da auren da zai ba ba. ni na haƙura, a ɗaura musu aure. Muna farin ciki, muna yi wa kowa barka da zuwa wannan rana. abin bauta ya ba mu albarkacin wannan rana. Amin. Iyayen amarya ku amince da wannan? Mu amince. Ne kuma ban amince ba. Salam Rocky Park. Rock, Rock, rock, rock, waye kai ne? Budas, wannan yaron shi ne wanda ya dakata mini duka na, ne ma yin zan dakatar da shi. A wancan karen ya tsallake, to, yanzu kuma sai na kai da za ya tsallake. 我要给爸爸。